wato kada a yi wasa da shi shi azumi kada a yi wasa da shi sannan a yawaita istighfari da tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan a yawaita subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah a yawaita ta a yawaita subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim a yawaita subhanallahi wa bihamdi a yawaita subhanallahi subhanallahi a yawaita abin na na subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arshi wa da kalamati da sauran dai kalmomi na zikiri duk su ake a yawaita su a yawaita sadaka da sauran dai duk abubuwan da kun ka sani na alheri ana so a yawaita shi ku yawaita azumi kuma ku yawaita sadaka ga masu azumi kun ga waɗanda suka ta abin da suke yi za ku gansu wato in wara haka ta yi har cikin masallatai aji abinci akai inda ba a bari ko ruwa a sha har cikin waɗannan wurare abinci aka kakawa ana ajiyewa mutane su ci saboda falalar wannan saboda darajar da wannan lokaci yake da shi to ga lokacin mun kawo ciki ne Allah ya kawo mu a yawaita ibada jama'a ko ku yi ku haɗa wa matanku su yi ɗiyanku ku haɗa musu su ku koya musu ayyukan alheri a ci gaba da yi cikin dare da yini